أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya madaukakin sarki da da ya ba mu ikon yin wannan sallah a cikin lokaci muna fatar Allah ya amsa muna yau insha Allah ta'ala muna bakwai ko shida shida ne ko shida ga watan Rabi'u Sani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa wannan shekara 1444 wanda ya yi daidai da yau muna ɗaya ga watan goma sha ɗai miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu salam, in ya inganta shekara 2022 muna roƙon subhanahu wa ta'ala shi mai jagoranci a cikin wannan karatu Allah ka fahimta da mu ma'anar wannan kazo da kuma aiki da shi a yan uwa mutum yau za mu tashi babi na a babi na 82 babi na 82 wanda yake wannan babin babu haske sultani wal qadi wa ghayrihi wa min min wulati babin kwadaitar da basaraki da kuma alkali wa ma da wasu min wulatul umur daga cikin shugabannin al'amurra alattikhabi waziri salih akan Sarki waziri wato Sarki mai ba da shawara ko mataimaki na gari in za ka ɗauko waziri ka ɗauko na ƙwarai duwan za ka ɗauko ya kusan toka ku yi aiki tare ka ɗauko na ƙwarai wata hazirihim da kuma tsoratar da su shugabanni da alƙallai min ƙorana isu daga miyagun abokai miyagun abokan aiki walƙabul da min da kuma karɓa da gare su mana duk wanda zan mugun mutum na kai ya baka mugun shawara ka amsa inan wannan babu yana karantar da mu duk wanda a shugaba to ya zan da na kusa gare na kwarai in ka gane zai baka shawarar kwarai ka ije shi ka kawo wani kakka yadda kana shugaba ka ɗugu kanka ko kwamishina ko minista duk wanda ka san ba mutum alheri ba ne kada ka ɗauko shi kusan soka domin wannan yana da ƙalubale ga shugabancinka zai kawo ma illa kamar za mu karanta insha Allah ta'ala bahaushe ya ce ba a mugun ba a mugun sarki sai dai a yi mugun bafadi nan ministoci in na kwarai ne sanatoci da 'yan majalisu in mutanen kirki za su taimaka wa shugaban kasa 'yan majalisu in na kwarai ne za su taimaka ma gwamna kansiloli in mutanen kwarai za su taimaka ma ciyaman kadalika in kadiba za ka ga uwayen ƙasa in na ƙwarin za su yi taimaka ma basaraki amma in Allah ya baka miyagun mutane wallahi ba su bari ka ka yi alheri ba su ba su bari ba idan dole mutum ya ɗauko na ƙwarya aza qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce al masoyan juna wanda kai soyayya a duniya za su waye gari yau ma idan wannan yini na alƙiyama. ba a zuhun sashen su ya ce liba'adun aduwun sashen su makiyan sashi ne za a tashi ana kiyayya da juna sai Allah ya ce illal muttaqin sai waɗanda suka yi soyayya saboda Allah sai waɗanda suka yi soyayya saboda Allah suka yi aiki saboda Allah tarayya da suka yi saboda Allah suka yi Imam Ibn Kathir Allah shi masa rahama a cikin tafsirin wannan aya yake dama abokai guda uku ne akwai abokin da aka yi saboda harkar duniya ɗaya a ci duniya a wati yace shi wannan abokin wannan abu ta za ta gushe ta hanyar gushewar wannan duniya dama abin da yasa ya son ka saboda kana da kana da mulki ga hannunka da kayan aiki ga hannunka to yanzu kayan sun tahi da zai sun kuma ga wani ya baka ta riga ta gushe saboda gushewar duniyar da yake so ka saboda yake sannan akwai abokin da kuka yi saboda sabon Allah kuma shi ko inda kun ka haɗu wurin tata kun haɗu wurin shan giya kun haɗu wurin shan taba kun haɗu wurin wurin abin nan wurin haraka banza zina ta haɗa ku to shi ko za su zama maƙiyan juna rata shi kiyama suna Allah ka magana ana wallahi za ga sun yi uwarka uwanka cewa ne wallahi zama na da kai ban ƙarar da kuma in ba in ba in ba in ba in ba in ba abin nan ba ci baya ba to daga wani Allah ya tsine ma shi ma ya ce Allah ya tsine ma to daga duwan suka yi abuta saboda sabon Allah suka haɗu Allah ya malam za ka ga za su wa juna la'anta ran tashin kiyama sannan soyayya ta uku ita ce soyayya ta addini wani ita ka dorewa har gida aljanna duk wanda ka yi soyayya su saboda Allah mamu ibnu kasir ce za ka dore har zuwa gida aljanna saboda ka wa'anda su ne nau'ukan soyayya da mutane suke a duniya guda uku tun da kuka yi soyayya saboda duniya kasuwanci kawai hada-hada kuka yi da kai da yaranka duka aka ci duniya ta wuce shi kenan wannan soyayya ta riga ta wargaje kila ka mutu shi kenan ta wace sannan soyayya da aka yi saboda sabon Allah wurin sabon Allah an ka haɗu wurin kallon dambe da kallon kwallo da kallon kokowa sannan an kai abuta sai ga mutum na yace ma dan uwa ne giya ya sha yana yace mai wiwi ya sha yana yaga mai kudin shiga abin nan ya shiga kaga wannan soyayya ran ta tsaya ita kuma za a zama makiya juna ran tashin kiyama sannan baya haka na akwai soyayya da aka saboda Allah ita ta wucewa tun daga duniya har lahira dan sai ka ce da Allah ina aboki na yake ina son abada min shi in ba gan shi aljanna ba sai ka neme shi da Allah ina yake sai abada ma inda yake dole mutum in zai soyayya dan uwa ne ya san wace irin soyayya ta zai yi don mi saboda kada mutum ya yadda wallahi kada mutum shi yarda shi soyayya mu saboda sabon Allah da yawa ga kanan kana ganin mutane suna ta yi na mutane suna ta yi saboda rayuwar duniya kawai mun gidi Allah ya tsawa yace ana bi sa'id wa abi hurairah radiyallahu ma. an sa'ura da abu sa'id da abu abu hurairah su biyu Allah ya kara musu yadda ina hadisi na da marwata guda biyu cikin sahabbai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce ma ba sallahu min nabiyyin Allah bai taba aiko wani ba annabi ba wala khalafa min khalifatin kuma Allah bai taba khalifantar da wani khalifa ba illa kata lahu bi ta'atan sai da wasu jama'a guda biyu sai ya da yan bara shawara guda biyu bi ta'atan ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi wasu jama'a suna suna suna umurta tai da yin alheri su kuma suna kwaɗaitar da shi akan alheri wane yi kaza wane yi kaza wane yi kaza wa bi ɗatan ta amurhu bi sharri sannan kun zama sun ku suna amurhu da sharri wane kaka yi mulki ka tashi kula baka da wani abu sai kaza sai kaza sai kaza hidda kuɗi a sai ƙasashen waje hidda kuɗi a sai kaza a sai kaza wallahi ka ajin hanka wani abu mulkin ga ƙayyar shi za ka yi wallahi in ka tashi haka nan kai a ciki suna umurta sai da sharri koyo shi wa ta hudduhu kuma wannan jama'a tana kwa'itar da shi akan sharrin nan sai manzo Allah ya ce wal ma'sum wanda a tsararre man asamahu Allah man asama Allah shine wanda Allah ya tsare amma duk shugaba suna da waɗannan mutane kaga in ka diba wannan hadisin hadisi ne mai ƙarfi hadisin Imam Bukhari Allah ya ƙara Allah ya ƙara masa rahama idan kaga yan wa musulmi duk waɗannan shugabanni da haddani ko ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa ya da waɗannan jama'a guda biyu kuma shi ya kansu wani iya to zai amsa ka da alkhairi ya taho alkhairi zai cewa ai a diburi kaza ya kamata ya musu kaza a diburi kaza ya kamata ya musu kaza su ko wasu in sun ka sallama sun ka shigo su ku sun ɗin suka yawa daƙa ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza na wanda ba su da alaƙa da addini ba su da alaƙa da mutunci da karama shi shugaban ko ba saraki haka ne yake yana da wasu jama'a cikin jama'a ta yi masu umurta sai da alkhairi da kuma su kwaɗa da shi a kai akwai jama'ar su ko ba wani suka so illa kawai dai a shidda kuɗi a yi bushasha a yi ba taka da su kamar su basu wannan do’on suka hirin jaye can shugaba zai karkata duk inda suka hirin jaye in mutanen ƙwaya suka hirin jaye can zai karkata in ko mutanen banza suka yi alatin zai karkata ina zuwa ga shugaba ya ya faɗai da lura. ayyukan alheri sun yi karanta cikin lalura sai ka tabbatar da masu baya shara wannan ɓarai sun suka yi rinjaye to Allah ya kare Ya ce wa da radiyallahu anha an karɓo daga Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta qala sallallahu alaihi manzon Allah ko kuma ya ce arada Allah bil amiri khairan idan Allah yana nihin alheri ga wani shugaba idan Allah na nihin alheri ga wani shugaba ja'ala lahu wazira sidiqin Allah sai ya sanya mai waziri na gaske ma'ana mataimaki na gaske mai gaskiya idan aka ce waziri sidiqi ainihin mataimaki na gaske mai bada shawara mutunan kwarai mutunan gaskiya Allah ya baka na kwarai in zakkara ku in shi shugaban yammanta aiki alheri shi wannan wazirin sai ya taimaka sai ya tunatar da shi wa in zakara in ko shi shugaban ya tuna aikin alheri yana son yayi a ana sai ya kama mai sai ya taimaka mai wa idza arada bihi ghayra zalika idan Allah na nihin wani wannan ga shugaba ma'ana Allah ya nihin sharri ga wanda a shugaba ja'ala lahu wazira su'in sai ya sanya mugun bafadi ma'ana makarrabai ne miyagu Allah sai ya hada shi da tantiran yan gaddagar nashi in siya lam yuzakkirhu in yammance bai suna da shi wa in zakar in ya tuna lamin inhu bai taimaka mai haka za a ja ta ko shi in ka gaya ta ho banna ita ka cewa a ɗabi kayan gwamnati a ɗabi dukkan gwamnati a sai a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza saboda haka irin wa'annan mutane in suka yi yawa ga shugaba za su za su za su tashi yana mugun yana mugun aiki kenan idan Allah ya taimaki mutum yana shugabanci amma wa'anda a kusa da rai mutanen kirki ne mutanen alheri ne za ga alheri shi ya yawa sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka sanya shi Khalifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba ne takaitaccen hudu ba amma kuma mai abin nan yace ayyuhan nas inni wallitu alaikum wa lastu bi khair ya ku mutane an shugabantar da ni akan ku amma wallahi ba na hiku ba ba don na hiku ba yace in ku gana yi daidai ku taimaka mini in ku gana karkace don Allah ku taro ni sayyidina Umar ce ko da kai takobi sai mun taro ka in karkace ya kai ya kai abba yace as-sidqu amanatun yace gaskiya amanat wal kadhibu khiyana ƙarya ha'inci ce yace wal qawiyyu fikum da'ifun indi hatta akhudha al ya min haqqa min yace maji ƙarhi wurin cikin ku wallahi mai rauni na wuri na sai na kwato haki wuri shi wadda ifu fikun sannan mai rauni cikin ku ƙauyun indi mai ƙarfi na wuri na hata aku da haƙa lahutu na hasu haki ne sai na umar ya yi hudu ba mai ban mamaki ta ƙaitata ya gama ya ce ƙubu lasar dama ran juma'a wannan hudu ba da ya yi malamai sun yi rubuce-rubuce a kanta cewa duk kalaman da ya umarni da su kalamai na wanda suke ya ɗauka ma'alla Allah alƙawali gaskiya da ya sai ya mutu ka dibi kalaman da ya amfani da su na harko sai da ya tawali ga Allah kuma ga mutane da ke tare su ya ce an shugabantar da ni a kanku amma ba na yi su ba daga sun sayi na abakar ya haikowa wurin duk wanda kan rayuwa bisa bayan ƙasa a wani lokacin sai da abakar ya shi da nassin hadisin manzan Allah sosai amma da ke jama'a to an shugabantar da ni a kuka Allah ma ba da na hiku ba saboda in kun ka gana yi daidai don Allah ku kama mini in kuma gana ce ko da Allah ku taro ni kaga ya bude kofa cewa a taimaka mishi in kuma gana ba daidai ba ku taimaka mini ku taro ni sai ina aure ce muku mun dauki alƙawali wallahi ko da kai duk bai sai mun taro ka da mu sun haka mai sun ka riƙe tare shi na abakar ya to ya yaƙi yan ridda daga cikin ayyukan da ya fara yi na farko manzon Allah rayuwa ta ya shirya wani wani ko samu shi a komanda manzon Allah ka yi shi saki wannan ruwa ta sai Allah ya sai na abakar to wannan ruwa da annabi shirya a tayi ayi wannan yaƙi ya yi approve din wannan ace sannan bayan haka nan ya yaƙi waɗansu kai ridda saboda mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da manzo Allah ya rasu to mi ya rage yanzu ai mu addinin ma tun da ya riga ya wace ma mu mulaya za mu koma inda za mu taimaki sulhu da da iyayenmu da kakanninmu da mun ka fata da su mun ka mun ka dawo mun ka bi to ya riga ya rasu sai na baka ya dauki mataki ya yake su sannan ya yake wasu kana zakka akwai masu ba da zakka lokacin rayuwar manzo Allah ta sallallahu to yanzu bayan manzo Allah ya rasu sun ka hana sai na baka ya yake su shi wallahi ko ya gwai suka ba su a zakka zamanin manzo sun kana zuwa Allah ta naya kin saboda yi saboda ka abakar Abubakar yi shugabanci amma bai dade duniya shekarun da ya duniya ya yi cikin shugabanci ba su da yawa yan kaɗan na ɓare, ko shekara biyu ko kama da haka saboda haka akwai masu ganin abinda ma ya ɗauki rayuwa ta yi dahin macijin da ya liƙa rami cikin kogo suna tare da manzan Allah sallam ya liƙa rami a shi maciji na cikin asan ya hito sai maciji tare shi sai malaman suke malaman tarihi masu ambaton wannan wannan abin na ya taso ne daga baya har na jiyar bayan an shekaru da yawa da ka sayi na abakar radiyallahu anhu ya yi hudu ba kuma hudu mai abin nan shi yasa wannan shi a sunnar da duk shugaba an kaɗar a shugaba sai ya speech sai ya yi jawabi ga jama'a a ji waɗanne kalamai da su zuwa gabatin shi akwai wani gwamna da an ka aika a ƙasar iraki lokacin iraki sana da zahin ta ƙwarai an ka tura shi matsayin gwamna kuma dama wanda a gwamna shi ka ba da juma'a da ya ce ya hau mambarin juma'a sai ya rufe fi da rawani idan mai ɗaya a gani da bakin na ya rufe huskafi da mutanen iraki da bala'in taurin kai ce wai shi wanga wani irin gwamnan wai da Allah ya so wai biwa kowa magana sai da ɗauki lokaci mai tsawon da cin kowa ƙala ba mun bari ɗaya zauna har sai suka ɗauki duk suka jehe shi laye malam da ya tashi ya buɗe ya buɗe fuska ce ya fara hudu ba mai zahi ya ce ni mutum ne wanda yake ga sarari kowa ya riga ya sarari ya sannan kuma ni mutum ne wanda a hanyar tsakanin dutse-dutse mai wuyar bi sannan ya ce musu kun gane nan ya ce wallahi gani ina ganin kawuna sunni na kuma lokacin girbin su ya kuma nizan girbin su ya ce ina ganin jini tsakanin rawunna da gyamma ga sunan ina gani ya yi ta hudu ba har sai da ke yaran idan Allah duk mutumin da ka aiki da gwamnati an ka bashi albashi fana uku bai hito aiki wala sai ya fara wuya ne to shi na aka ganin ba a taɓa samun wani shugaba wanda ya fito mai gauni irin wanka ba ya ce wallahi sai na muku bugun bugun ba kuma ba kwara ba sai na ba ku kashi an ta cikin wannan masallacin bai taba sai da kashe mutum uku ran juma'a shi ya ce mahajjaji bin yusuf sakafu ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai ya kashe malamai ya kashe malaman da ya kashe Allah ɗaya tsaya ya saboda kone shugaba in ya hau da irin speech ne ya kai wani za a ga speech ne ya ta daidai wani kuma sai a ga speech ne gaskiya akwai gyara Allah ubangiji ya sawaka yace babu nahyi anil an tauliyatul imarati wal qada'i wa ghayriha min al wilayati man sa'alaha liman sa'ala babin da ke magana akan hani da shugabanci da shugabanci da alƙalanci da wasu daga cikin ayyuka na shugabanci ga duk wanda ya roƙa duk wanda ya nema ba a bashi aw harisa alaya ko kuma ya kwadayi akan a bashi fa arada biha kuma haibbi kai ne ga wannan shugabanci ba a bashi wanga da abin da karantar da mu shine duk wanda ya roki shugabanci ba a bashi jama'a ina fatan mun gane wannan nan malamai suna magana suka ce duk wanda an haga ya mutu kudayen abin nan to in an ka bashi shi zai zama mai wahala to da za a hana mu sannan duk wanda ya roƙa da kai ne to mafi yawanci akwai wata manufa gare cikin wannan wannan shugabanci in ma kila son yake a ce ya rike wannan kujera ko kuma akwai wasu mutane da su zama ƙarƙashi ne ko kuma akwai wata aniya da ya son yake sayacin mata amma shugabanci ba a roƙon shugabanci bayanin da muka yi akan annabi yusuf annabi yusuf basarakin ya ce shugaban ƙasa ya ce yusuf kana tare da mu ba ka zuwa ko'e innaka al-yawma na makinun amin kai kana an tabbacin wurinmu mu cikin aminci ba ka zuwa ko'e shi annabi su ij'alni ala khaza'il al-ard kama an ce cikin mukamin gwamnati wani haka su sai to a sanya ni ni ne mai kula da amfanin gona kaga in kaddi ba sarake ya gwada kudayi ne zama tare da shi to kashi zama ma tare da sarake ai gwamma idan ya rika wani mukami ko kuma bayan hakan ya da wani ilimi daga Allah wanda ya gwada mai ga yanzu zai amfani zai amfana mutane in ya rike wannan mukami saboda ka sai ya roka to ko shi malamin sun ce babu laihi in akwai wani wani mukami wanda kai ka kware zaka amfana da al'ummarka in an ka baka shi babu laihi kace ka roka wanda kana ganin in ka hawa wannan kujera zaka taimaka ma al'umma da musulmanta da kahiranta duka sun ka ce ya halatta ka ce a baka kace ka shiga kai ta a baka inda matsala take shin kana ibada kuɗi sun hanci don a baka ko koyaya wannan suke buga kwastoci don guda ra'ayi kun shugabancin na kowa so ya kai a bashi saboda ya ga abin da aka samu ba mu san gaibi ba amma mafi yawancin zukatansu inda za a tsaga abin da ana iya gani abin da a ciki wasu sun ɗaya suka samu abin duniya wani kuma abin duniya sun ɗaya kai a ce shi a shi a ne ba abin duniya a gaba ba shi sosai yake mukamin ɗina ya kasu ina fatan mun gane magana da mutum za a buɗe mai illolin da a cike da matsala a cike da sai ya zama ya lahiya sai ka zama ka ce duk wanda ka yi sai Allah ya bai sa sai ka zama lahiya gidan ka ma dan abin da ka samu ka sai ka ci da kai da iyalin ka haka mutu amma saboda shugabancin cikin zukatan wasu suke son suke sai sun a sun yi dai a ce ya yi ciyaman ko a ce ya yi gwamna ko a ce ya yi shugaban kasa shi ɗaina ya ce ana bi musa al'ashari radiyallahu anhu ƙala an karɓo daga abu musa al'ashari allah ya ƙara masa yadda ya ta shi ne abdullahi bin ƙais ya ce da haltu alan nabi sarsallam na shiga wurin manzan allah ni ana wa rajulani ni da wasu mutum biyu min bani ammi daga cikin amina ƴaƴan ƙanan babana kowan babana su muka shiga wurin manzan allah sarsallam faƙala a haduhu masu yi ɗayansu ya ce ya rasulullah ya manzan Allah amirna ala ba'adi ma wallaka Allah ya manzan Allah ka shugabantar da mu akan sashen abin da Allah ya baka iko mana ya baka shugabanci ka ɗan na wani abu mu riƙe baka ya rasu da Allah. sai ce a eh wa ƙarar al'akar shi ko sai gudan ya faɗi misali shi ma irin haka ya faɗi ya ce ya rasu ka ba mu shugabanci sashen abin da Allah ya baka mu ka ɗan muna muriki faƙala sai manzan Allah ya ce 'Ina wallahi lalle mu na rantsi da Allah la nuwalli halal al'amala ba mu shugabantar da wannan aiki hadan wani mutum ɗaya sa'alahu wanda ya roƙa mu al'adar mu duk mutum da ya roƙe mu shugabanci ba mu ba shi yace aw ahadan harafa alai ko kuma wani wanda ya kwadayi akan shugabancin ba mu doka sai mu bashi sai da manzon Allah ya rance shi yasa Imam an-Nawawi da yawan gababi ina babin ba a ba mutum shugabanci in ya roka sai ma ina fatan mun gane magana amma yanzu an waye gari shugabancin nan kowa so ne yake kowa so yake a ce shi a shugaba yau har da limanci mutane su suke a ce shi a liman Allah ba da mutum ya san nauyin da abisa abubuwan nan gaskiya da ya basu da ya basu amma babu laihi ya su izo ka kana ji ai yin yan siyasa kowa ta yake jama'a sun ka izo shi da yawon za ce saboda bukatar jama'a ta suka isu da Allah ya kamata da Allah in ta in kwatar ta in nemi wannan kujera alhali ragabar da a cikin rai ne ta hewar da jama'a suka sun kai zo ya sawar da ita saboda shi yasa kana gana ai sai a samu matsaloli ai sai samun matsaloli sannan shekul islam ibn taymiya ya wata magana mai tasiri game da shugabanci ba ma shugabanci ba duka gabe yace duk mutunan da ka kwanta gare cewa ni na tabbatar da wallahi wani na samun mun riga mun dace ya ce wallahi sai mutum ya ba shi ka wata rana haka shiru samu ya ce duk mutumin da mara ja ahadun makhlukan illa khaba zanna wallahi sai ya bashi ka sai ka dauki kai sai ka ji wani da Allah to inde mahaluki na wallahi sai ya bashi Allah ina zaka rikewa wanda bai bashi ka Allah ba zai bashi ka ba amma inda dan adam na wallahi sai ya bashi ka zai kuke gadda gadda mutum kusa sai inda ka ka kwanta gare dalilin tsari cewa zai baka shi na ganin wani yan siyasa ka ce wallahi wani mun wahala mun mun ka wahala ga siyasa wani akwai wani ya ce wallahi wani wallahi ta karaga wani ya yi mota ta wallahi da ita an kai ta yawon kamfan ko'ina ya ce duk wani ƙauye wallahi komi abin gada wuce wallahi tare ta yi mutu ta aka zuwa ha an ka so an kai nasara yace amma yanzu ga azumi ya tsaya suna tarba mutane a bawan kaza amma shi ba ba ya ba yace a so kai dan wannan dan wannan aka bi shi kenan ko don a ta dan ma ko da ke duk mutane mafi yawanci haka nan da wanda kaga ya ji mutum wani bidan ya dan mai wani abu na ko amma in dai mahalluki na Allah nabi sai ya baka mamaki kai tsaye ka fada mata magana sai ka jiran ka ya baci kuma sai ka suna cewa ai kun ka wahala To dama ɗan adam shi haka nan ajizanci ɗan adam hakan na yi. duk mutum na adam kakka yadda ka bashi ɗari bisa ɗari duk mutum ɗan adam in ba manzon Allah na haka bashi ɗari bisa ɗari wallahi malam ko ma saka wallahi haka bashi ɗari bisa ɗari malam ko baka yadda ba <laughs> da duk mutum da kace wallahi na tabbatar da ɗari bisa ɗari cewa wallahi wa ne min zai to wallahi wata rana sai kila ko sai an samu matsala sai an samu matsala wata rana in ɗan adam shi yasa an kace in kana ba dan abu ga mutum kowane na duk da kake tare shi fara roƙon Allah ta fara roƙon Allah abin dan tukun hanka ce wuri ne wannan shi ya zama lahiya sannan abin mutum in dai ba naka na ba kaka taba sa mai rai ɗari ɗari ba ka bi kuma nan za ka ga mutum gida guda uwa ɗaya uba ɗaya fa ya kai ga kina iya kyautar mota goma amma ga wane wasu guda su da bai ba ya koma shi ga kusan sai ai mamaki ko da sauraka dan adam a hakan sauraka yan uwa musulmi shugabanci ba a roƙo ne amma in an ka ɗauko an ka baka ba tare da ka roƙa ba ka amsa ka nemi taimakon Allah kun haka ya kai ɗaya ka biɗi mutane kuma in za ka biɗi mutane ka biɗi mutanen ƙwarai su baka shawara ka sa da cijawa ciki ka sa matasa ciki waɗanda adda hankali a amma in ba haka ba na rinci da Allah wata rana sai ka waye gari kana neman ceto ba ka samu ko ba gaskiya ba malaka kitabul adabi littafin da ke magana akan ladubba yanzu wanda mun haƙare mun ƙare kitabul ma'amurat wal manhiyat duk karatun da muka ta yi tun shekarun su gabata yau adab za mu shiga ladubba ɗabi'u masu kyau sai ya fara da babul haya'i wa fadlihi wal hasi ala takhalluq bihi babin da ke magana akan kunya da falalar kunya da kuma kwaita suwa akan mutum ya ɗabi'antu da kunya me aka ce kunya me ya falalarta sannan kwaita suwa akan mutum ya ɗabi'antu da ita malamai masana suka ce abinda aka cima kunya wani hali ne wanda ke taka wa mai shi burki akan aikata abinda girma ne mai faduwa shi mutumin da adda kunya inda yana da ita to za ta hana mai faɗin magana ko aikata wani aiki wanda in yi girma ne faduwa zai yi ko ana ganye ko ba a ganye kunya ya kai jama'a ina fata mun fahimci mun gane tarihin kunya wannan shi a definition nata hali ne wanda ke hana mutum aikata abin da ka da girma ne yanzu mu ɗauka misali mutum mai kunya bai iya tuwa riƙe da hannun yarinya suna fiye yabi titi saboda wallahi nauyi shi kaji in ita ta amince shi wallahi nauyi shi kaji zama ko ba hakan na ba wannan halin da aka kare ne ya hana mai riƙe hannun su yawa sannan mutum mai kunya yana jin kunya ya dibi idon ka ya ci amanar don mi saboda ya san in ka garo girma ne faɗuwa zai bai shi yasa babi na kunya babu inda bai shiga babi na kunya babu inda har tsakanin masu da yana shiga wallahi malam saboda ka shi yasa akwai wasu malamai su ku abin suka ce abin da kunya ganin ni'ima ga ta nan an yi ma sannan kuma kai sai kanka ka kasa wato biyan bashin da an kai maka tsakanin sai a yayi kunya ma'ana wani ya yi min baiwa ko Allah ya yi min baiwa da yawa amma ni ko ban ga abin da ni mai ba to wannan halin da hagan shi ne haifar da kunya amma wancan ta'arifi nan ba su na farko hali wanda ka taka mutum burki ga aikata abin da ka fara da girma nai to ya zama wa ta'rifi wanda wato wanda abin nan wallahi jama'a in mutum bai da kunya an samu matsala dan bai da imani za ce dan da kunya da imani hada suke wuri guda ranar ga mutum bai jin kunya kowa to bai da imani kaɗai sai haka kuma gaskiya ba sai sa ko su ɗabi'u da na karkar kunya sai ya kunya ta haita gaba ɗai kuma gaskiya ba wangiji Allah ya tsawar yace an ibn umar radiyallahu ma an karbo daga dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi marra ala rajulin manzo Allah ya wuce wani mutum min al-ansar daga cikin mutanen Madina wa huwa ya'izu akahu fil fil haya shina wa dan uwa ne dan gane kunya sai ce wallahi kai wani kunya ka tayewa dan uwa ne shina kai wani kunya ka tayewa ko mika sai jin kunya za kai kai wasu abubuwa fa sai amurje ido fa ko a samu ka bar ka rage jin kunya gaba ko da manzon Allah biyo fa ƙara su sai manzon Allah ya ce da'ahu bashi fa innal haya'a min al-iman kunya sa daga cikin imani ya zaka ce ya rage kunya ya zaka ce ya bar jin kunya kunya sa daga cikin imani mara ka bashi ya ji kunya ce ba annabi ya ce ka bashi ko ba gaskiya ba saboda in ka ga yarinya jin kunya ce ka bashi ji kunya wai haka wai matashi ya ce ba ɗaya yarinya ta sa dan sa dan kakkara fuskar ta ce ki ni zagi da kewa haka ni zagi jin kunya ta <laughs> kawa Allah ka bar cikin rigin kunyar ta in ka cire masa rigar nan wasa in ce mara shin kunya wallahi sai kan ka baci ba ta cikin rigar kunyata ta ka ba ta cikin rigar kunyar ta zama da ciki wallahi za ka ga ga alheri amma wallahi in ka ce ka tube ta cikin rigar kunya to in ta yi ma wani rashin kunya wallahi sai ranka ya baci saboda kunya tana daga imani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa an Imran bin Husayn radiyallahu anhu an kai daga Imran dan Husayn Allah ya ƙara masa yadda kala ya ce ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innal haya'a ko al haya'u la ya'ti illa bi khair kunya baya zuwa da komai sai da alkhairi duk inda haka kunya akwai ta wallahi sai alheri ya tsore babu hanyar za a yi ko kahirin ka jin kunya wallahi sai ya zo da alheri in dai na yana jin kunya kawai ka kyale shi wallahi malam saboda shi mai jin kunya yana jin kunya wata rana a hadi bai hadi ba kuma gaskiya ba nauyin yake ji a hadi bai hadi ba to abin da zai sa a hadi bai hadi bai yi saboda ka jin kunya ɗabi'a ce mai kyau wanda ana son musulmi su ɗabi'antu da wannan ɗabi'a jin kunya ɗabi'a ce mai kyau kuma ta daga cikin imani akwai inda za ka iske matakai na jin kunya akwai inda mutum zai ji kunyar mutanen da a tare da shi sannan akwai inda mutum zai jin kunyar mala'ikun da suke kula da shi duk inda ya shiga suna tare da shi sannan akwai inda mutum zai ji kunyar Allah maɗaukakin sarki da kai to duk inda aka waye gari mutum duk ya yaye waɗanga jama'a gaba ɗaya bejin kunyar su an samu matsala wallahi ma girma ya faɗi kuma in girma mutum ya faɗi an samu matsala me yasa ga mutanen da in mutum yayi wani abun kunya ya bar gari ke da bai dawowa shekaran jiya muna karatu wani yace sun kama barayi guda biyu eh barayi guda biyu sai guda kuce sheka shi guda da aka kai shi alƙalai mai hukunci shi wannan mutum guda ya ce wallahi da ya gudu sheka har zai dawo argun ba da in mutum yayi abun kunya ko sata ko wani abu ya bar gari bai dawowa to amma yanzu kaka abun yake ta kunya abab to shi yasa musulunci ka son awa mutum a ji sai kunya ta ƙarshe a kaɗe hannu ne in barawo duk inda ta cikin mutane ana salamu alaikum bai ibada hannu ne ko yana ibada hannu ne saboda shari'a ta yanke hannun da an so cikin jama'a ana salamu alaikum shi bai ibada hannun dan hannu dama za a fara cirewa za a fara kacewa daga nan kowa sai kama kayare ce bai iya bai iya komi saboda hannu dama an sari shi haka kunya wadda abu bake duk wanda ya ga an waɗan uwa ne haka nan wallahi yana barin sata in ya san shi ma haka za a yi wata ji ya ce da wani ya ce ya kera wata na'urar kamun ɓarayi ba da an haka saudiya mutanen da an ka samu ba su da yawa wannan ya ba da wata kisa ya ce da an wani bature ya kera wata na'ura ne kawon barayi an ka tsaye ita china ta kawon adadin barayi ta an ka tsaye ita india ta kawon adadin barayi an kai saudiya aka samu wajen mutum miliyan 1,500 su bi su wuce ɗai wannan na'ura sai kafin shirya ta kawon barayi an ka ce ko mutum biyan na ta kawon ɗai su biya barayi wajen mutum miliyan da wani abu don mi saboda su wallahi in kai babu nasiya ba wallahi da an kan ma kai sata wallahi ana kaci ba a sai kayan mutane suka zama lahiya ya ce amma da aka kawo ta ya ce aka samu mutum ko miliyan biyu na sun ka kitara sun ka sun ka wuce ya ce wallahi kahin a gama ridin wallahi an ɗauke ta an sati ya ce an sashi da in eh, ita mai kama ɓarayen an sashi ina take ba tsayar take ba to shi yasa ku bar shari'a ta yi aikinta wallahi malam za ka ga dole a bari dole abi Allah ɗai Allah shi ya halicci mutum ya san hali ne duka duk dubarar ɗan adam wallahi Allah ya san da inda ya ɓoye ku bashi ɗaya a yi wanda Allah ya ce ka gani wallahi malam wallahi sai ka bar wandon ka ya kwan waje wallahi ba mai tafi ka bar shagon ka buɗe tun da daddare wallahi hasa ba mai shiga ciki dun mai shiga bismillah amma saboda an yi doka ta Allah maɗaukacin sarki ba a yi sai zan sai ta'addanci ya yi yawa sai a tuwa a yi abin da ma ya ko wuce goma a yanke mutum hannu da ya zama mutum ya sata a same ta ya ƙone shi wallahi malam goma a yanke mai hannu ya haifar ko ba gaskiya ba saboda ka shi sa Allah da ya san ɗan adam yadda yake ya azame doka yadda za ta gyara shi da an yi watsi da ta shi kenan duk abin zai faru zai faru shi sa duk ga da hagari ba a koma daidai sai an koma shari'a ta Allah kasar da suke cikin shari'a ta Allah zaka suna da kwanciyar hankali gurgudu akwai mutunta dukiya akwai mutunta rayuka akwai mutunta mutunci ko kazahi kawa mutum wallahi yayi karar wallahi kana gane kuran saboda ka shiyasa yasa kaga yan uwa musulmi kunya dabi'a ce mai kyau ana son mutum ya zanda ita fi riwayatin li muslim al haya'u khairun kullu riwaya muslim manzo Allah yace kunya alheri ce dukkanin Auƙala qala ko kuma annabi ya ce al haya'u khairun kulluhu khair kunya dukkaninta alkhairi babu abin da babu alkhairi cikin kunya yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah qala manzon Allah yace al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shi imani wato yanki 70 da ƙari ko kuma yanki 60 da ƙari afdaluha qawlu la ilaha illa mafificin aikin imani shine fadin la ilaha illallah wa adnaha wanda ƙasa duka gaba ɗai imaratul adha wato gusar da cuta an ɗariƙe daga hanya wal haya'u shu'batun min iman kunya wani yanki ne daga cikin imani inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da yace imani yana da kashe-kashe yanki yanki yanki yanki har yanki 70 da wani abu kenan daga uku zuwa tara ko daga uku zuwa goma kenan waɗanda yanki-yanki da aka samu to kunya sana daga cikinsu ayyukan imani da aka ka za imani ne ka za imani to kunya na cikinsu zama ina fata mun gane magana nan da ya magana ya ce afdalu ha ƙaunu la'ilaha mafificin ayyukan imani haɗin la'ilaha ilaha don ita a kalmar da ita a ɗauke da aikin mutum gaba ɗaya domin duk da haka jin kunya in dai ba ka da kalmar shahada to aikin kai da kasar ɗibar ruwan kwandona kenan ita kalmar shahada ita mafificin aikin la'ila illallah don ita in ta tsaya da sharuɗanta da rukunanta duka ta tsaya to in ka yi aiki sai ya tsaya lahiyar ran tashin kiyama ya cikin za a aunawa amma in yi zan kalmar la'ila illallah ba tsaya ba to wallahi duk kai sallah da kasan ka zuba cikin kwando kenan kalmar shahada ita a ƙololuwa gaba ɗaya ke jama'a ina fatan mun gane magana ita kuma kalmar shahada akwai abin da ka goshe ta akwai abubuwa da yawa masu goshe kalmar shahada daga ciki akwai sihiri ko in ce tsahi in mutum yayi in yayi tsahi ya rushe kalmar shahada daga ciki kuma akwai wato ajiye ajiye irin na abin nan na jinnu da rataye rataye da mutum da zai yi da shaye-shayen wasu itace da mutum zai duwa na daga cikin abin da kayo da kalmar shahada mu sannan daga ciki akwai ganin kuskuren shari'a musulunci cewa wadda shari'a ta an yi kuskuren gate duk mutumin da hagan cewa a yanke hannun barawo ba a daidai ba to kalmar ta shara ta warware duk wanda ka son addinin Allah ya yi ƙasa addinin ka harfe ci gaba kalmar shara ta warware jama'a ina fata mun gane magana sannan akwai munahuci irin wancan na da kasan munahuci kashi biyu ke akwai munahuci na aiki akwai munahuci na aƙida shi munahuci na aiki shine idan mutum ya bada labari shi ƙarya ya an ka amince na shi ha'inci sannan idan ya alƙawali ya saba shi ya ce munahuci na aiki amma munahuci na aƙida ko yoshi kana Allah Allah ka ga dai addinin Allah ya wargaje in ana wasu ayyuka na addini sai ka sun tsaya da sun tsaya to wannan shi ya ce munahuci na aƙida ka ɓoye abinka akwai zandaka oye kahirci bai na musulunci kullum kana haba-haba da musulmi ashe cikin ranka kai ba musulmi kake ba wata wata dama ita ka bada da ka same da shi ke sai ka bayyana kahircin saboda kalmar shahada ita dauke da ayyukan mutane jama'a kuma ita kalmar shahada malamai sun tabbatar da hadisai sun tabbatar da cewa ko ita ɗaya mutum ya mutu ita wallahi ya shiga aljanna ita ɗaya ta tsaya ga mutum ita an ka same tabbas akwai ta to ko saboda ita ita an baka aljanna akwai hadisi hadisul bitaqa wannan malamai sun yi ta kawo shi wani mutum ya ci za a yi hisabi gaban Allah manzon Allah ka ba da labari yace wallahi da aka da aka tole takwai na zunubi mujalladaina manya manya iyaka ido wallahi ga sunan an bude su zunubai na cika an ka ce kana magana yace wallahi ban shi ya tabbatar da ya halaka don wuta an fi da shi sai Allah ya tsawuri na ba a zalunci ni da sarki niki sai aka hifa min wata ID card ya karama ga jikinta an rubuta kalmar shahada la ilaha illallah ce kaga yace ita ita ɗaya aikin an same ka da ita cikin zuciyarka saboda bara aza da skeli wa'ancan mujalladai manya-manyan littafai a ɗauko su aza da skelin Allah wagga ID card ya karama aza da skelin Allah ga wazirin jayewa wallahi malam da an ka ɗauko an ka azza da skelin Allah sai ka kan sha tarin jaya aikon duka saboda ka ita aka sun tsaya tukun sannan aikin ka ya samu wurin tsayawa amma da yawa mutane wasu suna karanta kalmar shahada ba su san ma'anarta rif bayanin mai kawa'idi yace ina ma'anar la yace la khaliqa wala razika wala ma'budu bi haqqin illa huwa rabbul ibadi dai abin da yake babu mai babu mai halittawa babu mai bada azziki babu in bauta da tantanta sai shi ubangijin bayi ko ba haka na mala yace haka wannan kalmomi na masu kyau eh ban ji ba eh uluhiyya ke ita kuma uluhiyya duk da yake rububiya ma ta shiga ciki saboda halitta rububiya ce bauta kuma uluhiyya ce ba ka da wani Allah in ba rabbu kuma wata ba sannan babu wanda ya halitta ka in ba shi ba halitta ka shi aka ce ma rabbu bautar ka shi aka ce ma wato abin nan abin da uluhiyya saboda kalmar shahada ƙarhinta wallahi duk inda ka ɗauke shi wallahi ya wutan shi yasa ra tashin kiyama duk yan da sai an zuba su wuta daga baya sai Allah ya ce duk wanda adda kalmar shahada a sai duk mutunan da ya ce la ilaha illa zunubai su kai shi wuta a sai kaga shi wancan bai yi zunubi ba ya yi zunubi amma da an ka wurin awon aiki bai shirka da Allah zunubai ne suka yi nauyi suka yi yawa aka so aka sai suke liyarin jaye shi kuma wanga Ya yi wasu ayyukan da Allah ya yi alƙawli siyasa shi wuta dan akwai ayyukan da duk mutumin da yi su sai ya yi gidan husna gidan wuta su za a hissai sai ka haris ce ma ya waddu na kafaru law musulmi muslimin su suka su ce kai da a ce mun musulunta da amma da ko kalmar shahada gare a hishe su babu ta amma duk wani bai da kalmar shahada ta aka bari ne jama'a abadan abadan wala bai mun gidi Allah ya kare mu saboda ka shi yasa nan yake cewa mafi mafi girman ayyuka ayyukan ayyukan imani kalmar shahada na ƙasa kuma gusar da cuta daga hanya ko duci ko kwalba ko wani abu yace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadisi na ƙarshe hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce kana rasulullah ashaddu haya'an min al-azara manzon Allah ya kasance ya fi tsananin kunya wato bisa ga budurwa fi khidriha a cikin dakin ta fa idza ra'a shay'an annabi in yaga wani abu ya karahu wani kiyama yace arafnahu fi wajhi ga huska mu gane abai wadi wanda Allah in yaga abin da bai so inda shi yadda ya shahe shi kadai bai shahe shari'a ba ɗare ne ga huska ta mu gane sabai bai abin qala al ulama malamai suka ce haqiqatul haya abinda a haƙiƙanin kunya hulukun wani ɗabi'a ne ya su wanda ke zaburowa ala ƙabihi a akan barin mummuna abu idan mutum yana da kunya ga wani mummuna abu na kada girma zai yi da ya ji sai halin kunya sai ya zaburo sai hana ma'aikata abu ka ji na ba ka iya yi ba gaskiya ba yace wa yamna min at-taqsiri fi haqqi zil haqqi kuma kunya tana hana mutum ya takaita ga haƙƙin mabuci haƙƙi idan mutum na biyar ka naira goma in kana jin kunya baka iya rage wasu kuma naira takwas baka baka yin hakan kaga akwai kunya ke wa rawaina an abil qasim al hadith eh, rawahu qala al haya'u al alai aka ce wato an ruwaito daga ibn abil qasim junaid Allah shi masa rahama ya ce abin da kuma kunya wato ru'uyatul ala'i ganin ni'imomi ai an-ni'am ni'imomi ga sunan wa ru'yatul taqsir da kuma ganin wa taqaitawa fa yatawalladu bainahuma har musamma haya sai a haifar da wani hali tsakanin su a kiran shi kunya idan kaga in ka ba za ka ga cewa mutum na ganin ni'imomi an yi mai amma shi ya kasa godiya sai ya ji kunya. Zuba ina fata mun gane magana. malamai suka ce akwai inda kunya suna cutarwa kuma amma inda suke cutarwa inda mutum ya ga wani abu wani za a wa addinin musulunci zai faɗi sai ya ji kunyan magana a lokacin ba a shuru kila wani ya jiwa da ƙur'ani ko ya da ƙur'ani cikin matsayi ko ya yi wasu abubuwan da za su ya yi walakanta masallaci ko ya yi tobi cikin masallaci kana gani wata rana annabi in yi hasala saboda wani yayi wani abu azan Allah ya ga wani yayi yi kaki ya tohe gaban bangon masallaci na gabar duk wanda ya jiba ya gani sai annabi ya hasala saboda ka akwai inda ba a jin kunya wasu abubuwa ko ba gaskiya ba musamman an taɓa doka Allah madaukakin sarki za ka gwada ranka ya ɓaci ubangiji Allah ya tsawaka hmm. alaikun salam na